a cikin matakan da hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya ta ɗauka bayan tarukan ranar yaƙi da cin hanci ta duniya a bana akwai mai da hankali kan hada-hadar teku da ta hada da tashoshin tekun da kasuwancin jiragen ruwa. Wannan ko ya biyo bayan yadda gwamnatin Najeriya ta rufe kan iyakokin kasa da komawa kusan kacokan shigo da kaya ta ruwa. Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya Ibrahim Magu a taro a fadar Aso Rock ya ce hukumar za ta ƙarfafa aiki da ƙa'idojin kasuwancin teku don ɗaukar matakan yaƙi da zarmiya. Akwai kuma um, shady deals a lot. In ka lura duk managing directors na maritime institution ɗin yawanci zai kasance mun kama su kai to shine muka gani muka ce to bari mu san yadda za mu haɗa kai mu ciro kazancin da yake ciki kwanaki mun yi bincike akwai wani manajin director nasu wanda muka kai shi kotu aka kutunta da shi an bashi yanzu aka na prison shekara bakwai shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da ya zama babban mai ruwa da tsaki a taron ya nuna maraba da wannan mataki don hakan ya taimaka wa Najeriya wajen cin gajiyar kuɗin shiga masu yawa waje da man fetur. Da su Nigerian Ports Authority, CRFN, NIWA, Nigerian Railway, NITT Zaria, Man Oron, da Nimasa da Nigerian Shippers Council duk sun zo suka haɗu saboda a zuwa a yi wannan abun sai a kawo na'urori su za su hana wasu abubuwa don ka ga duk abin da ke eh, dungune sai a bude shi to ya kamata kullum mu dage mu taya president buhari faɗa da wannan miyagun abubuwa yanzu in ka duba akwai bincike da ake kowace ma'aikata ƙarƙashin ah, ma'aikatar sufuri ko yaushe ne sai an zo an bincika gani shin kana bin ka'ida abin da kake yi don kashe kuɗi ko kuma ɗaukan mutane ko kuma wasu abubuwanka don dole sai wani ya zo abinci bincika aka sani ya akwai mu mun yadda a yi ta wannan akai akai saboda mu bude a tattalin arzikin mu ya girma shi yasa wato wata rana ba wai kama mutane a kai su prisoner ba ne a dole su kuma mutane a ba su hakkin su ka gane kamar ma'aikata ma'aikatan Najeriya dole a ba su albashin da ya kamata ma manoma dole a ba su abubuwan da ya kamata sai ga kowa ya samu aiki shi rashin aikin shi yana kawo wannan cin hanci da rashawa. Yanzu dai za a jira ga yadda gwamnatin Najeriya ta hanyar hukumar kwastam za ta karfafa tashoshin sauke hajar teku a tudu da aka kafa a sassan da ba sa kan iyakar ruwa don sauƙaƙawa 'yan kasuwa da wainiyar tafiya waje mai nisan gaske don ɗaukowa ko tura hajar su ƙetare. For the commissioning of the yet another important transportation infrastructure, the Kaduna Inland Drive for nan ma shugaba buhari ne a lokacin da yake bude tashar ta tudu a kaduna inda yanzu ake maganar bude ta huntuwa kano filato da maiduguri da sauran sassa nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya